babban aikin da aka bata shine ta samar kuma ta tabbatar da cewa ma'aikata na gwamnati ko na masu zaman kansu sun samu horo na kwarewa yadda za su yi aiki kawo ci gaba a cikin masana'antarsu da kuma ƙasa baki ɗaya sannan an ƙara mata ƙarfi a wannan sabon gyara da aka yi wanda aka ba ta daman ta samar da da horo da na sana'o'i da kwarewa yadda yara za su samu aikin yi saboda wannan ƙarin ƙarfi shi ya sanya har ta samu goyon bayan ta kirkiro cibiyoyi na horar da ma'aikata yanzu a najeriya ita wannan ma'aikata tana da rassa a jihohi talatin da biyar a dukkan najeriya kuma tana da wurin da ake horar da sana'o'i guda hudu waɗanda yanzu suke aiki wanda sun daɗe suna aiki babban eh, wurin da take da take da shi shine wanda muke da shi a Abuja wanda muke ce mashi Model Skills Training Center a wannan Model Skills Training Center ITF tana haɗin gwiwa da mutanen Singapore da kuma mutanen Brazil suna koyar da yara sana'o'i ta wajen eh, ta wajen gyaran mota na zamani da kuma kwamfuta aikin kwamfuta da eh, abin nan da da da girke-girke wato culinary da turanci da kamar gine-gine eh, da kuma gyara gida to wa'annan horo da suke samu wannan horon da yara suke samu idan sun gama an ba su certificate za su iya aiki ba a Najeriya ba a ko ina a duniya